الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haduwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka na kitabu tauhid kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin wanda darasin mu da ya gabata shine darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi inda muke cikin babe na hamsin a cikin tsarin jerin babukan wannan littafi babu da ke bayani akan cewa Allah na da sunaye kyawawa kuma Allah ya yi umarni a cikin littafinsa da cewa mu kira shi da wa'annan sunayen kyawawa inda muka kawo muka dakata a darasin da ya gabata wurin da malam ya ce bihi masail a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta farko eh, isbatul asma tabbatar da sunaye ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha a saniya ta biyu kaunuha husna kasantuwar sunayen Allah sunaye ne kyawawa asalita ta uku al'amru bi ha. umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin littafinsa da cewa mu kiraye shi da sunayen nan nashi ɗari ba ɗaya waɗanda sunaye ne kyawawa ka kirayi Allah da waɗanda sunaye ka yi fadanci ka yi tawassuli da suwa sai ka ga Allah ya biya maka bukata nan take don Allah shi ne mai biyan bukata الرابعة تود ترك من آرد من الجاهلين الملحدين barin duk wanda ya kau da kai ga sunayen Allah kyawawa daga cikin jahilai marasa sani waɗanda yake mulidai suna kiran wasu sunayen da ba na Allah ba suna son su samu biyan bukata ƙarƙashin waɗannan sunayen alhali ga sunayen da Allah ta'ala ke biyan bukata sunaye kyawawa nashi waɗanda in an kira shi da suwa. alkanisa ta biyar tafsirul ilhad fiha fassarar abinda ake ce ma ilhad a cikin sunayen Allah shine karkacewa da bauɗewa da barin waɗannan sunaye da kama hanyar tawili da ɗauko wasu sunaye na rauhanai da aljannu ana kira madadin sunayen Allah. Asadisa ta shidda, wa'idu ce man alhada duk wanda ya kau da kai ga sunayen Allah duk wanda ya bar sunayen Allah ya kautar da kai ne ga sunayen Allah ya yi wani abu da ba sunayen Allah ba amma yana kiransu ko neman kusanci ko neman biyan bukata da suwa to Allah ta'ala ya yi ma irin waɗannan ƙyace an yi musu ƙyace masu baukewa daga sunayen Allah kuma nan babin na hamsin ya kammala mai bayani akan cewa Allah na da sunaye kyawawa kuma mu kira Ubangiji ta'ala da wa'yannan sunaye. Sai babi na hamsin da ɗaya inda malam ya ce, Babun, babe kenan da zai yi mana bayani la yuqalu ba a cewa aka zo da shi akan siga ta bina'un majhulun maf'ulul ladzi lam yusam fa'ilu la yuqalu ba a cewa assalamu ala Allah aminci ga Allah kamar kana roƙon wai Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da kansa ba a yin wannan saboda dama Allah shi ya assalamu to kaga babu wani aminci da kaka kire ma Allah na ya amintar da kansa wanda malam ya kawo mana wannan dai ya tarbo hankalinmu akan wasu abubuwa da muke waɗi ko ake waɗi waɗanda ba daidai ba idan muka duba shi suna assalam yana da ma'anoni mabambanta a cikin yaren larabawa yana da ma'ana ta attahiyya kamar gaisuwa idan aka ce assalamu ya zama yana da ma'anar tahiyya gaisuwa ake yi kamar ka ce ayyahu bisalam ina gaishe shi da sallama kamar irin tsarin ɗabi'a na su larabawa amma ba abin da an tabbaci ga shari'a ba kamar wanda ake cewa salamun ala fulani aminci gawa ne wai ma'anar wannan hayyahu bisala, na yi mai gaisuwa da aminci ma'anarsa ta biyu kuma shi assalama assalam yana da ma'ana ta assalamatu samun aminci minan na wal afat daga rangwame ko aibi kamar yadda muke faɗi idan muna yin attahiya a lokacin da muka kawo assalamu alaika ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa a aga muna waɗin aminci gare ka ma'ana amincin Allah gare ka ya kai wannan annabi da ramar Allah da kuma albarkarsa ma'ana ta uku kuma shi assalam dinnan ismin min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah kyawawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan suna na assalam a cikin lissayensa a wurare daban-daban na cewa shi Allah shi ne assalam bayan wannan idan muka diba za mu ga cewa kai mutum ba za ka buɗe bakinka ka ce assalamu alaika ya rab ka ce wai kare ma Allah sallama an wannan saboda abinda a tattare da yin haka na ɗaya misalin wannan idan ka buɗe bakinka kana cewa kamar kana nihin addu'a ce kake yi assalamu alallahi wannan yana kawo ɗemuwa da nuna na ƙasa ga haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar kana roƙon Allah cewa ya ‘yantar da kansa ko ya amintar da kansa ko kuma ya kuɓutar da kansa, wannan da'awa kuma ba wanda zai yi ta a cikin musulunci da ya san Allah shi adda sunan na assalam. Don haka Lada iya ka zo kana cewa assalamu alallahi min ibadihi ko baka sa min ibadihi din ba ɗemuwa ta biyu idan ka kiraye Allah subhanahu wa ta'ala akan ya tseratar da kansa to wannan kuma ka saba ma abin da shi a hakika ne saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kira ne aka yi a roƙe shi babu wani abu wanda za ka roƙan ma Allah sai dai kai ka kirai Allah ka roƙi Allah amma wai ba ka roƙan ma Allah ba dai in za ka roƙan ma Allah to gawa za ka roƙan ma Allah ga babu shi Allah shi na an mai basuwa shi na an mai ba da kariya za ka ba wani abu da za ka roƙar ma Allah cewa shi Allah ya yi ma kansa kaza don kamar za ka nuna gwada wani nau'i na gazawa ko kasawa ga Allah kenan wanda kuma wannan mahalu wani abu ne korarre to wa da malamin saba ya ce bis sahihi ya zo a cikin sahihul buhari an ibn daga abdullah dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda qala abdullah ya ce kunna mun kasance idza kunna ma'annabi idan muka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salati a cikin sallah qulna salamu alallahi min ibadi aka muke wa inan wannan abin ya faru da a fardanta musu yin attiyya sun san yadda suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama ce assalamu alayka ya rasulullah amma idan suna so su yaba ma Allah to ba ya za su ce ba sai suna cewa assalamu alallah da a fardanta musu attiyya at-tahiyyatu lillahi salawatu wa tayyibatu zuwa ƙarshen ta kulla muna cewa assalamu ala Allahi min ibadihi amincin Allah ga bayinsa assalamu ala fulan aminci ga wani qala nabiyyu za annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taqulu salam kada ku ce la taqulu assalam ala Allah kada ku ce aminci ga Allah fa inna Allah huwa salam saboda shi Allah shi ne as-salam don haka yanzu ba wani aminci na kuka bi dan ma Allah ta'ala ba don shi adda sunan ma na as-salam da haka sai aka ne a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗin haka assalamu Allah sai ya mana ma Allah ya kaddara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da sahabbai ne ga yadda za su rinka yin attahiya a cikin sallah an samu ruwayoyi mabambanta game da ita attahiya wanda tana da nau'o'a daban-daban kamar tu lillahi tu lillahi attayyibatu salawatu lillah kuma akwai tu lillahi wa salawatu wa tayyibat akwai tu mubarakat akwai dai nau'o'a mabambanta na lafuzza na wannan attahiya fi masail cikin wannan babe ma akwai masail kamar haka al'ula ta farko tafsiru salam fassarar assalam mun ji yadda assalam yake ga asalin harshe ko yare na larabawa da kuma yadda su larabawa suke yin isti'malin assalam da manowa ta gaisuwa sannan kuma da cewa assalam suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala asaniya ta biyu annahu a tahiya cewa shi asalam nau'i ne na tahiya gaisuwa bisa ga tsantsan harshen yaren larabawa asalisa ta uku annaha la tasluhu cewa assalamu ala wannan bai inganta bai cancanta ba a faɗa ma Allah haka nan don shi Allah shine asalam. الرابعة تود الإلة في ذلك إلا da a cikin wannan na cewa bai cancanta a faɗi haka ba zama Allah shine assalam alkamisa ta biyar ta'alimu mutahiyya sanar da su da yayi game da ita at-tahiyya allati tasluhu lillah eh ko akwai lamun ko naka yana da lalla? a anya ta'alimu muttahiyya allati tasluhu ko eh ni haka yake kuma na ku la tasluhu eh, to shi kenan sanar da su cewa ga gaisuwar da bata cancanta ba ga Allah subhanahu wa ga wadda bata cancanta ba sai su batta kenan su dawo ga wata ta ko? eh? yau wato ai shi na annaha la tasluhu lillah ko to wanga alhamisa kenan shi za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'limuhum at-tahiyyata ya koyar da su a at Allah ta tasluhu lillah kenan in ya samu kula mu alif to kenan la mu alif anan tana da illa yawan kuskure ne na lamu alif ba tun da na uku an yi bayanin ga wadda ba cancanta ba ga Allah to na yanzu ga ta ƙarshe manzo Allah ya koyar da su sallallahu alaihi wa sallam cewa ga irin abin da ya kamata su haɗi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su ce assalamu ala assalamu ala fulani wa fulani ba shi ma wanga babin mai bayani akan an hana cewa assalamu ala Allah nan ya kawo ƙarshe wanda shine babe na hamsin da ɗaya sai kuma babe na ainihin hamsin da biyu da malame ce babun babe mai bayani akan aulullahun magafirli in shi ita. mutum ya ce Allah ka gawarta min in kasu wanda shi ba yana daga cikin nau'in abin da an ka hana dan ba wani abu da ya ya Allah da haka idan mutum zai yi addu'a ya yi addu'a kawai ya roƙi Allah, Allah wa antum nuna, bil ijaba. Ku roƙi Allah in ku roƙi Allah ku ma yi yaƙini da cewa shi Allah ya karɓa, ba ku dawo kuna taraddudi ko kan gaba kan baya ba, Allah gawarta min in ka so. Dan ba abin da ya fuwaye Allah ko ya girma ga Allah, don haka in da ka roƙi Allah ka roƙi Allah kuma ka tsarkake niyya da niyya Allah ya karɓan maka wadan ko da baka ga ijaba ba ba gazawa za ka yi ko kasawa ba tunda ta tabbata Allah ya ba da labari a littafinsa annabin Allah Musa gashi annabi manzon Allah ya roƙi Allah kuma sai da bayan shekara arba'in sannan ijaba ta sauka don haka ba a gazawa ba a kasawa da roƙon Allah kuma ba a samu Allah sharaɗi kawai iyaka mu roƙi Allah da yaƙinin Allah ya karɓa don Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kusa ga zaton da bawa kai mai idan kana zaton Allah ta'ala ya karɓan maka roƙonka sai ya zama Allah ya karɓi roƙon in kuma kana ganin bai karɓan ma sai Allah ya ƙyale ka da dubararka bisahihi ya zo a cikin Buhari Ana an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku ya ce an yi hani kenan Allahumma ghafirli in shi'ita Allah gawarta mini in kana su. Allahumma rahamni in shi'ita Allah ka yi min jinƙai in kana su. aka yi rubuta muku ko la ya kulu ko to da la ya kul da la ya kulan da duk ainan su shay wancan fi'ili amrina wanga kuma fi'ili mudari'ina wanda yake wato yana hade da nuni na taukidi la ya kulan na ahadukum kada ɗayan ku ya ce ko la ya kul kada ya ce Allahumma gafirli in shi'ita Allahumma hamni in shi'ita kada mutum ya waɗi waɗanga ukan guda biyu Allah ka gawarta min ko kai min rama in ka zo Ya azimil mas'ala ya darajanta ya girmama abin da yake roƙo ga Allah kada ya ga cewa abin yayi yawa ko kuma ya kitta ma Allah wani sharafi fa inna Allah la mukriha lahu saboda shi Allah ba mai tilasta shi idan ka roƙi Allah subhanahu wataala ya gafarta maka to kai roƙon nan buɗe ba tare da sa wani sharaɗi ko ƙaidi ba kawo in shi ita wannan kuskure ne don ba wani abu da ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala wali musulmin ruwayar muslim wali azimin ragaba mutum ya girmama kwaɗayinsa da yake da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kana roƙon Allah kana girmama kwaɗanka na cewa Allah ta'ala ya karɓa maka abin da kake roƙo fa inna Allah la yata'azamu shay'un aqa babu wani abu da zai zama mai girma ga Allah da ya ba su a ma'ana a ce wai abu kaza yayi yawa a inda ka yi roƙon da shari'a ta hora to kai da kun karɓar ijaba iyaka shi Allah shine mai basuwa kuma ya hora da a roƙe shi kai bawan Allah kake karo ki Allah tana kun kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓan maka roƙonka, ba wani abu da zai buwayar Allah, sai dai mutum in zai roƙo ya sani akwai nau'in roƙon da an hana. Kama irin yadda ‘yan uwan muka yi bayan ka gama sallah akwai al'adiyatul ma'asura an nabi sallallahu alaihi wa sallam. Irin Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, astaghfirullah, astaghfirullah. kamar yadda aka tsaro da yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wani da ya sallama sallah in kana kusa gare abinda ka ji ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i to kaga magana saukar da wata ma'ida babu yawa an riga an saukar zuwa ga annabi Musa alaihi salam annabi ne manzon Allah ne to yanzu kuma kai ka dawo kana bida a saukar da ma'ida bayan wahayi ya kare kaga babu wannan sai dai mutum ya roƙi roƙo na abin da yake buƙata ga Allah kuma ya roƙi Allah da ya ƙi Allah ya karɓa ko ba haka ba ya ce ya Allah ina roƙonka ya Allah ka sa gobe in zama kuloniya. Babu wannan kamar yana kamar yana izgilina babu abin da ya buwaye Allah amma in kana son Allah ya sa ka zama muloniya sai ka kama hanya ta kasuwanci wanda sannu sannu sannu Allah yana yawaita abin da kake yi na kasuwanci ya Allah ya kai ka inda yake so jiya da sana'ar nan take karama to Allah ta'ala yana abin nan tarbiyyarta da ƙara ta Allah ya kai ta inda za ta amma ba kawai ka roki Allah ya baka abu kuma baka akan dalili babu wani sababi ko Allah ya sa kawai gobe ka zama irin malam Kabiru Gombe <laughs> <laughs> to baka san ko shekara nawa yana wahala yana neman ilimi ba yana da'a da biyayya ta bangaren maluma ko mm, to ka gani da irin malam Jafar Allah shi musu Allah shi mishi rahama Allah ji kai ne da sauran yan uwa waɗanda suka haɗu da waɗannan kaddarorin Allah ya gawarta musu yau da mu bi abin mataki mataki mu roƙi Allah mu yi tawassuli irin wanda shari'a ta yadda da mu yi ai ba ne yake gare mu ba bayan Allah guda uku da ina ga mun karanta a baya waɗanda kankara ta kulle su suna bi ɗan wurin da za su hita babu inda za su hita ga waga kankara da ta gangaro saman duki ta kulle kogon su amma sai suka tattauna tsakaninsu cewa to ku sani mun shiga halin da babu mai iya hidda mu daga cikin ba Allah ba dan wani bai ba san muna cikin kankara gaba to kowa ya diba aikin da ya yi na alheri ya yi tawassuli da shi a wurin Allah ko wansu ya yi tawassuli ko wannan akan biyayya da ya yi ga mahaifansa ta hanyar tsayawa ya bai kula da dukiya ko iyali ba har ya ɗebo musu abincin su ya jira har garin Allah ya waye bai tashe su ba saboda ɗa'a, sannan su farka ya ba su abinci sai kankara ta ware ɗagawa ɗayan kuma ga ɗiyar ƙanin mahaifi da yana son ta matuƙar so kuma ya bi duk hanyar da zai bi dan ya kai gare ta ta hanyar ya saba ma Allah to bai samu dama ba sai ga lokacin wahala ya zo ta kawo kanta ai ya bata abin da zai bata ai ya samu iko akan ta ai ya gurwana akan ta tace mai kaji tsoron Allah bawan Allah kada ka buɗe zobe sai da hakkinsa sai ya tashi bai aikata zaben Allah ba kuma kuɗin da ya bata dinari ɗari da ashirin ya ban masa saboda Allah sai ya tawassule da wannan sai wanda ya jinga da ma'aikata kowa ya karbi sa sai mutum guda wanda ya rike kudin yana ƙara su yana ƙara su a Allah ya sa suka yawa sun zama ga bayi makiyaya ga kuma dabbobi tari da yawa ya zo wani lokaci ya ce bayan Allah na zo karɓar jinga ya ce duk abin da annan naka ne ya ce a bayan Allah kada ka izgili da ni ya ce a ba izgili na kai da kai ba duk abin da ka gani nan naka ne ya kora abubuwan shi ya tsaya to sai ya ce Allah na tawassuli da wannan in dai na yi dan neman fuskar ka sai kankara ta ida zuciya suka yi ta to kaga kenan muna da hanyoyi da zamu bi mu roki Allah ka tashi kai sallan nafila raka'a biyu kai tawassuli da su ka roki Allah sai Allah ya biya maka bukata yayi aza ka bisa ga hanyoyi na a tsibbace tsibbace da tsirce tsirce da wani abu mai kama da dabo ko wanda wannan abin hayan zai nan ana samu cikin al'umma waɗanda suke aiwatar da irin wannan abin suwa Allahul jami'a. To malam ya ce bihi masail a cikin wannan babe shi ma akwai masail kamar haka. Al'ula ta farko annayo anil na ifi du'a. An yi hani da mutum ya yi addu'a ya toge, hmm, ka ce Allah ya yi ma kaza in ka sa ma Allah sharaɗi. To Allah ya wuce nan kawai ka roƙi Allah sai Allah ya baka sanda ya so ya baka asaniya ta biyu bayanin illa bayanin illar fi zalika a cikin wannan bayanin illar da a cikin wanga abin babu wani abu da ya kowaye Allah to amma ka tsaya ka roƙi Allah kar ka sa Allah sharadi don shi Allah babu abin da ya yi shi asalisa ta uku qawluhu cewarsa li ya'zimil mas'ala ya girmama da abin da yake roƙo ma'ana abin da kaka roƙo ka darajanta shi cewa Allah ya gawar dama in yana so ko Allah ya ma in yana so kaga wannan babu darajantawa kuma babu ganin girma abin da kake roƙo arabi'a ta hudu ragaba girmamawa ko darajantawa ga abin da kake biɗar samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda in kana ganin girma abin da kaka roƙo, to shi kenan za ka ƙara himma za ka ƙara ƙoƙari, ba ka cewa Allah na roƙa, Allah na roƙa, Allah mini maka. Eh? Wasu na faɗin haka, ke shi bai sa abin da ya yi ma Allah ba, ya roƙi Allah, ya roƙi Allah ba a bashi ba. Eh? Ka gani ko? Subhanallah, hmm, to kaga wannan duk bai kamata ba. kawai mu roƙa kuma mu yanke cewa Allah ta'ala ya karɓa kuma mu san addu'a tushe ce ko asali ko farko na ibada ibada ce kake yi da ka roƙa Allah ta'ala ya karɓa ko ka ga sakamako yanzu ko kuma nan gaba wanda in aka nuna maka abin da ka yi ta roƙo ana aje maran layara da ka burin da an ƙara aje maka alkamisa ta biyar a talil eh alkamisa ko eh ta biyar at-ta'il illa li hadha al-amri ga wannan al'amari nasa istisna'i akwai illa ciki wanda Allah ya wuce nan na gitta masa sharadi walau duk da mutum yau kasa magana da shi in dai magabacin kana kana cewa in kana so yi min kaza babu nau'in ladabi ko kila an ba mutum dama ya zo ya ga gwamna ya zo ya ce to ranka ne rato inda kake akan ka bani wani abu da nika bukata in kana son ban daga kila ko dibi ne mai don bai girma ma shi mutu bare Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke da wanda kaga manya na duniya ma in za a yi magana da gare su kaga za a ana da zuwa ma karshen ta sai ya ce Allah ya taimake ka yawa Allah ya taimake ka sannan mutum ya ware magana to kaga bale Allah subhanahu wataala wanda shi an mahalicin mu wanda shi ma nan muka kawo ƙarshen babin sirri mu san lokacin da muke da shi ba muna da minti shida ko to za mu buɗe babin na kana gaba shi dan ga alama yau ya kamata a insha Allah za mu yi muhawala mu gaba shi to afwan bari in mun ka ƙare darasi kuma kamar wadda ƙa'ida take shine kaga ba a sa hannu ga aikin Allah addini na Allah ne bai baiwa ni yanzu ka ce min kana tambaya in baka amsa sai dai a rubuta tambayar nan rubuce in aka rubuta ni zan ce in yi bincike in na gane in zo in karanta ma al'umma in ban gane ba in na dawo sai ce to gaskiya tambayar da an kai na iya ta kokari na ban gane ba sai a diba gaba ko yawwa bari mu isa kawai sai mu abin ga To, na hamsin da uku babu la ya kulu abdi wa amati. Babi mai bayani akan mutum bai cewa abdi kamar bawan ka ne, ka ce abdi ka kawo ya'un nasabi ka jingina shi ga kanka da kalma ainun abdi bawana wa amati ko boyata an hana. Kuma haka ne bawan kaɗin ne, kuma haka ne wa gaboyar ka ce amma dai an hana. Duk sahihi ya zo a cikin Buhari an abi huraira ana rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa yace la yaqulanna kada ɗayan ku yace afa'im rabbaka kana da bawa sai ka ce mai afa'im rabbaka ciyar da ubangijinka ma'ana mai gidanka wa bi rabbaka to goma mai gidanka abinda zai yi alwala wali yaqul sayyidi wa maulaya ko yawwa yace sayyidi shi in zai magana yace sayyidi wa maulaya aka na ko wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami to nan wurin a tsaye rabbaka wa bi rabbaka sai dai a kawo kalmar sayyidu a yi amfani da ita wajen nuna mai gida ko kuma maulaya ya maulaya wala ya kul ahadukum abdi shi kuma mai gidan wanda shi na mai gida kai ya ce abdi eh, wa amati kai ya yi unwani da waɗanga lafuzan Wani ya kul fataya sai dai ya ce bawa na namiji wa fatati da ta mace wa gulami ko bawa na namiji ya amfani da kalmar gulam shi aka ba da dama an hana yin amfani da lafazi na abdu ko amatu ka jingina unna nasabi ga kanka kai mai gida ko kuma kai mai gida a ce maka rabbu a kiraye ka da suna irin na Allah sai dai sagidu ko maula kamar maulaya ko sagidi shi bawan ya wadi to wannan kenan dan wannan abin yake banta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to kuma shi ma sutan nan abin da malam ya kawo mana kenan sai fihi masail a cikin babu akwai masail kamar haka al'ula ta warko annahu an kaule abdi wa amati an hana ma mai gida wanda yake yana da bayi ya dibi bawa ne ya ce abdi kamar ya jingina shi ga kai ne ya unnasa ko kuma ya ce amaci waɗanga lafizan an hana yi amfani da su yawwa sai dai ya ce fataya fatati mace ke a fataya namiji fatati mace bauya ko gulami bawa namiji an ba shi dama ya yi amfani da waɗannan lafuzza. Saniya ta biyu laya ya kulil abd shi ma laya kulul abd kada bawa ya ce rabbi kai ya buɗe baki ne ya ce rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbaka kuma ka a ce mai ci da ubangijinka wannan kuskure ne sai dai a kawo kalmar sayyid ko kuma a maulaya الثالثة تأكو تعليم الأول قول فتايا koyarwa ko karantarwa ta farko na cewa fataya shi mai gida ya ce fataya ko kuma ya ce fatati in mace ce bauye shi wa gulami kenan bawan ka namiji yana da suna biyu da kana iya jingina shi zuwa gare ka ko dai ka ce mai fataya bawana ko gulami amma ita mace wanda kake da dama shine kawai fata ce arabi'a na hudu ta'limu sani koyarwa ta biyu audu sayyidi wa maulaya shi kuma mai gida in bawa yana sanya jingina shi kamar ya ce mai gida ya ce mai gida na ko kuma shugaba na kamar irin na ɗazu ba zai ambaci rabbi ba sai dai ya ce sayyidi wa maulaya wanda su aka yi da ya amfani da su sai alkamisa ta biyar kuma mai yiwa ta ƙarshe a tambihu faɗakarwa lil muradi ga abin nuhi wa huwa tahqiqut tauhid me yasa ake ta kokarin tattarewa da tarbewa don a tabbatar da tauhidi wanda za a kira ar-rabb shine Allah yawwa aka kuma abdu shi kuma a jingina shi ga Allah daga nan da ake cewa Abdullah Abdurrahman eh Abdurrahim ga sunan dai hatta fil alfaf har ga lafuzza kuma shi ma wannan babin nan ma kammala shi na ainihi hamsin da uku muna roƙon ubangiji subhanahu wata ta'ala ya muna muwafaka shi muna dace wanda daga dukkan alama dai nan daga yau mai yiwa insha Allah sun Allah ya rubuta rayuwar mu za ta ga Ramadan da kammala shi sannan mu dawo kuma mu dora daga inda muka tsaya sai dai ba a hana mu dan uwa ba da ya so ya yi tambaya amma inda son samu ne abin da aka ƙa'ida rubutawa in ka samu dama sai ka rubuta saboda a kamar mutum ya samu Allah hannuna in zai ba da amsa e Allah shi ka haramtawa Allah shi ka halattawa sannan kuma kai bawa baiwa a tambaye ka kawai kai wufka ce kaza ka ba da amsa yana yiwa abinda ka sani kamance shi yana yi wa abinda ka sani bincike ya ƙara faɗaɗa maka kila wanda ka sani kure na ga wanda astawa ba kila malam ka fahimta ko yawa in an rubuta in Allah ya so kaga kenan sai bayan sallah amsa za ta kasancewa eh Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya ya shi wannan Ramadan da muke wuskanta Allah ya nuna mana isowar shi da alkhairi ya yi mana muwafaka ta samun dace da gafara wanda Allah ka basuwa ya ba mu iko akan tsayuwa da abin da Allah ya hora da ƙaurace ma abin da Allah ya hana ya sauƙaƙa mana ya sauƙaƙa ma ƴan mu jama'a musulmi al'amuran al'amuransu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk